gaba da wasannin da ake yi na La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 mako na biyar a can kasar Spain a jiya an fafata a wasanni biyu inda aka yi ruwan kwallaye a raga. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ne ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Eba inda ta lallasa Eban da kwallo shida da nema dan wasan gaba na Barcelona shahararren dan wasan nan Lionel Messi shi ya samu nasarar jefa kwallaye hudu a cikin kwallaye shida da jiya Barcelona ta jefa yanzu haka dai dan wasan Messi shi yake kan gaba da kwallaye tara a gasar ta La Liga na bana a mako na biyar. A ɗaya wasan kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Valencia ne ta yi ruwan ƙwallaye a ragal Malaga da ƙwallo biyar da nema a yau kuma za a ci gaba da gasar na La Liga a matakin wasanni mako na biyar inda kungiyar ƙwallon kafa ta Atletico Bilbao za ta buga da takwaranta ta Atletico Madrid. Da misalin karfe bakwai na yammaci agogon Najeriya sai Liganes da gumi da Geruna yayin da Deportivo La Corona za su karɓi bakuncin Alaves da misalin karfe takwas na dare agogon Najeriya. real madrid da real betis za su farce gumi da misalin karfe 9 na dare a agogon najeriya sai sabila ta karɓi bakuncin las palmas daga kasar spain kuwa za mu komo kasar ingila ne inda a jiya aka gwabza a gasar cin kofin english football league na shekara 2017 zuwa 2018 shi dai wannan wasa ana yin sa ne a matakin wasan kihuwa daya duk kungiyar da aka yi nasara a kanta to an cire ta daga gasar a jiyan dai an buga wasanni goma sha ɗaya ne ga yadda ta kaya a wasan kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ta yi wajen da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da kwallo biyu da nema yayin da christian Palace ta doke Huddersfield Town da kwallo ɗaya mai ban haushi sai kungiyar kwallon kafa ta bristol city ta samu nasara kan stock city ita ma ta yi wajen da stock city da kwallo biyu da nema volley kuwa sun tashi biyu da biyu tsakaninsu da lead united inda daga karshe aka buga bugun daga kai sai mai tsaron gida lead united ta samu nasara akan volley da kwallo biyar da uku afc bournemouth ko ta doke britain and hove ne da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da wolverhampton ta yi wa da bristol rovers ita ma west ham united ta yi wa da kungiyar kwallon kafa ta bolton wanderers sai aston villa da ta sha kashi a gidanta hannun Middlesbrough inda Middlesbrough ta bi ta har gida ta doke ta kwallo biyu da nema don haka Aston Villa an cire ta a gasar ta bana. Brentford ma bata ji daɗi ba a hannun Norwich domin Norwich ta bi ta har gida ta doke ta kwallo uku da ɗaya ta fidda ita daga gasar Tottenham kuwa ta samu nasara ne akan kungiyar kwallon kafa ta Barnsley da kwallo ɗaya mai ban haushi. A yau kuma za a ci gaba da gasar na English Football League na shekara 2017 inda kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za su karɓi bakuncin Nottingham Forest sai Arsenal su ɓarje gumi da Doncaster Rovers. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Everton za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Sunderland a gidan Everton Manchester United da Old Trafford za su fafata da Bolton Albion. Sai West Bromwich su karɓi bakuncin Manchester City wasan zai ɗau hankali. Kungiyar kwallon kafa za su fafata duka wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare a agogon Najeriya Nijar kamaru da kasar chadi idan muka leka kasar jamus kuwa abin da ke faruwa a bangaren bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 a jiya an ta wasannin mako na biyar inda kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach ta doke Stuttgart da kwallo biyu mai ban kaushi ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta FC Augsburg ta samu nasara akan RB Leipzig ne da kwallo daya da babu ƙungiyar ƙwallon kafa ta shalke kofo a gida ta sha kashi a hannun baya muni da ƙwallo uku da nema Wolves sun sulhunta ɗaya da ɗaya su da kungiyar ƙwallon kafa ta Wai da Bremen sai yau kuma kungiyar ƙwallon kafa ta Hamburg za su karɓi bakuncin Borussia Dortmund sai kungiyar ƙwallon kafa ta Hertha BSC su ɓarje gumi da kungiyar ƙwallon kafa ta Bayer Leverkusen ɗaya wasan ko kungiyar ƙwallon kafa ta Mainz ne za su karɓi bakuncin kungiyar ƙwallon kafa ta Hoffenheim sai Collins fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta Eintracht Frankfurt za a fara wasan ne tun daga misalin karfe biyar da rabi na yammaci agogon Najeriya har zuwa karfe bakwai da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Abin da ya sauwaka kenan a labarin wasan namu na yau daga nan dandalin biyu huta lafiya.